الكفارة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا عرانا ثلاثة إيجوة المحرم الفريق دا أربعين دا تقوص هجرية kuma yau muna goma sha shida ga watan shida دو yuni yuni dubu biyu da ishirin yau ce ranar farko a wannan shekara mai albarka muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya ta zama alkhairi da yin baki daya amma da alimnahu alaina bil amni wa mini wal iman da salamatu wal islam اللهم استرنا واغفر لنا واعف عنا وآمنا وطمئنا وآونا برحمتك يا أرحم الراحمين أخراتمنا الموطأ إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة idan ba a manta ba muna cikin kitabul jana'i mun yi babi na farko da na biyu muna cikin babi na uku babul mashi amamal janaza mun karanta hadisin farko a cikin babin shine mursal na ibn shihab zuhri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرى وعبد الله بن عمر يو إن شاء الله الله تعالى حديثي نبيو أباب قال رحمه الله تعالى حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الحديث أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها أنكر قودك ربيعة عبد الله بن الحديد yake cewa shi rabi'atu ibn abdullah ibn al-hadir cewa muhammad ibn al-yaki ya rabi'atu yake cewa ya aiki ba wa Muhammad ibn Munkadir labari cewa shi da idansa ya ga Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi an ɗauko jana'izar Zainab bintu Jash Allah ya ƙara yadda a gare ta Umar a gaba mutane suna wa ya huce ma mutane ya yi gaba wannan hadisin nuni yake akan sunna ta idan an ɗauko jana'iza ya ya kamata a yi kamar yadda dai ya zo a cewa ya ibn shihab az-zuhri Allah ya tsansa da rahama cewa tun kaga wayannan sahabban sun doge akan yin haka to alama ce ta cewa haka sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama take wannan kuma ya faru a rasuwar Zainab bintu Jahash matar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أنه رأى ابن عمر بن الخطاب يقدم يقدم يا أبن فتح أكيمة سيكما kafin ɗin a yi mata ɗauri amma wasu suna cewa ko yake shine shi ne shi ne wanda yake daidai bi ma'ana ya taƙaddamu amma a ruwayar a wajen ibn ibn wadda ɗaya daga cikin muhakkikuna shi kuma ya dabtin sa yuqaddim bi dhammi ya ya al wa fath al wa al dal al mushaddada ma'khud min al ma'ana yana yuqaddimu an yana ta, ku yi gaba ku yi gaba ai maza maza ayi gaba ma'ana a madadin yaqdimu an-nasa shine a gaba gaba to nan nasa yana gabatar da mutane أمام الجنازة أمام الجنازة في جنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل الله وكثير تركية أو أورا من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفس القرآن فلما قضى منها فلما قضى زيد منها وطرا falamma qada zaid minha wa taran zawwajnaka mu muka aura maka to ita Zainab bintu Jahash Allah ya kare da a gare ta ta rasu shekara ta 20 a lokacin Sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi yana kan kujerar halifanci la kare da a gare shi da sauran sahabbai baki da wasu kuma sun ce shekara ta ishirin da ɗaya a lokacin da ta rasu tana da shekara hamsin ko hamsin da uku isnadin hadisin al'imamun malik ya ji daga muhammad ibn al-munkadir muhammad ibn al-munkadir ibn abdullah ibn al-hadir ابن عبد العزة ابن عامر بن الحارث ابن حارثة القرشي التيمي المدني ثقة نفاض كما يرد ابن حجر الله يتكلم رحمة يفدا إسحاق ابن منصور يكي يوصف أشي حتى إمام الدارمي يكي ياتم بيحيى بن معين كما محمد ابن المنكدر شين شي يقصو ليه idan za a yi waya a wajen jajar ko kuma abu a almaki sai ya haya ce dukkan su kowanne suka ne illa dai akwai ɗan ta cewa akan ruwaya ta daga abubuwar hurairar allah ya ƙara da a shi ahmad ibn al mutum ne mai daraja da kima sosai wanda yake sanannen malami ne wanda ya shahara da gudun duniya da wa'azuzzuka kamar da tarjama ta take cikin kutubu tarajun ya rasu shekara da ɗari da ishirin da bakwai ko sama da haka kaɗan ishirin da takwas ko da talatin. An Rabi'a ta bin Abdullah ibn al-Habib. Kun ga shi Muhammad ibn al-Munkadir bin Abdullah ibn al-Hadith. Rabi'a ta bin Abdullah ibn al-Hadith Abu Abdullah al-Qurashi. at-taymi in ka duba za ka ga shi Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah shi kuma Rabi'at ibn Abdullah sai zama Rabi'at din dan uwan mahaifin Muhammad ibn al-Munkadir ne Allah ya kansa da rahama Rabi'at ibn Abdullah ibn al-Hadith at-taymi al-Qurashi wanda yake ana cewa kamar ya taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma dai ibn Hibban ya kawo shi da cikin siqa cikin fiqatu tabi'in eh, ibn hajar ya kashi a cikin al-fiqhu sani min min kitabi al-isaba fi tamyiz as-sahaba an haife shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa ala sallama ya ya amma dai bai san manzo Allah sallallahu alaihi sai yana da ruwaya daga Abubakar da Umar da da wasu su da yana cikin manya manyan tabi'ai a wajen wasu daga cikin muhaddisu to shi rabi'atu ibn abdullahi ibn al-hadith shi yake ga dan dan uwansa muhammad ibn al-mukaddis ibn abdullahi ibn al-hadith yake cewa na ga na umar Allah ya kare da a gare shi yana kaza da kaza قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة قال وهشام بن عروة ليس للنين dan gidan urwatu bin zubair Allah ya kare da a gare su baki ɗaya. shi da mahaifinsa duka tabi'ai ne yake cewa ma ra'aitu abi qab tunda nake ban taɓa ganin mahaifina urwatu bin zubair ba fi janazatin illa amama a ce ga wa an ɗauko jana'iza to dai za ka ga a gaban jana'iza ne illa amama yana tafa gaban jana'iza sun ma ya ci baƙi'a sannan sai zo baƙi fa ya jilisu hatta ya mahu alai har sai ya riga jana'izar zuwa sannan a ma zo a huce a kawo gawa abin da ke nunawa shine wannan lamari kamar yadda Abdul Walid al ya faɗa yana cewa ya mudawamatu mudawamata urwatu urwata mudawamata urwata wannan yana nuna cewa urwa ma inda aka ɗauko jana'iza to a gaba yana yin gaba gaba yana yin gaba ma'ana ba sa jinkirtawa sai an tafi da jana'iza sannan sai biyo ثم يأتي البقيع ita baƙi ita ce makabartan madina wannan ijma asalin aka ce albaƙi shine sarari to yawanci in ka zo wuri baka rasa sarari da yawa ko mu anan kano muna da sararin awaisu a can kusa da mandawar ko to a can koki ma za ka ji akwai wajen sunansa sarari a kaza sai ka ji sarari yawanci sai a liƙa masa wani abu dan don adani ita ma madina tana da sarari daban-daban da akwai wani sarari da wani ike wani tsiro yake fitowa da ake ce mace masa alzarƙa shi wannan tsiron garkar ɗin ya fi kama da wasu kaya a wasu suna fassara shi da sabara amma gaskiya an kai bincike mai zirfi a cikin nabatar za ka ga kamar ta sabarar nan da muke ita in ka nemo hoton algarkar za ga yana da bambanci da wannan sabarar Eh, don haka shi algar'at ɗin eh, ya suka ba da kace masa wata ɗayar daji wanda munan ba mu da irin sa galibi sai sanya yankin jazira ne da shi <coughs> to a can wancan lokacin wannan sararin ya shahara da wannan wannan tsara ne inda ka duba to kawai sai ake cewa sararin ƙayar daji da iya zarfa to sai kuma ittafaka cewa a manzala sama da yanzu dama ai ba nisa da inda na annabi sama yake da da tun shekaru aru aru ya taɓa zama makabartar madina daga baya kuma aka ƙaurace wajen aka daina binne binne a wurin aka daina binne mata har waje ma ya zama mallakar wasu har manzala sama ya zo yi gurin to can gaba a wajen abaqis din sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ta zama inda ake binne su amma akwai wasu baki misali akwai baƙi'ul habhab ko jabjab ko khabjab shi ma wuri ne a madina sananne wani sararin khabkhab akwai baƙi'u zubair wanda daga baya mazala su kalma yanka ya ba zubair wani awar ta ke ce wajen sararin zubair da zubair da akwai baƙi'ul musalli to amma aka yi talatin baƙi kawai aka yi shiru ana nufin makabartar da ake binne mutane a madina ta ta shahara wanda kuma ilayoyin fi haza tana nan Allah ya kaddar har yanzu tana nan tana ɗaukar mutane ko yanzu ka mutu a madina insha Allah a zafi za a binne kuma wannan makabartar ne aka binne sai na Usman Allah ya ƙara da a nan aka binne matan annabi sallallahu alaihi wasallam banda Khadija da tarasa a Makka banda Maimuna da tarasa a Sir a hanyar Makka amma ana aka binne aisha ana aka binne sauda ana aka binne ummu haliba ramla kenan ana aka binne juwairiya ana aka binne mariya duka mata annabi sallallahu alaihi wa salamu alaihi wa alihi ajma'in duka ana aka binne su ana aka binne duk sahabban annabi sallallahu alaihi wa da suka yi wafati a madina to baqi al nan ne inda ake binne su ثم يأتي البقيع سيد بقيع يزون حتى يمر عليه abul walid ya ɗanyi wani istinbaqi a nan yake cewa abinda ake nufi a nan yana so ya gwada maka anna julusahu kana ala tariqihim ila al-qabr idza kana yataqaddamuhum bi sur'ati sayrihi wa ifqa'uhum wa sur'ati as-sayr bil janazati mustahab wal asl fi dhalika ma ruwiya an an-nabi sallallahu alaihi wa annahu qala بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه أرقاكم معنى إن يجي سي أنزونا إجراء حتى أنزو أو كتي دفع ما تنسى نسي سوى الشيء أنا ثوري ومثلنا شيء كتفي أمام الجنازة إسراج مريض إسراج مثلا هشام ابن عروة رسول الله عند بيار وهو ابن الزبير قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال المشي خلف الجنازه من خطا السنه انكر ورد ابن شهاب الله يقار الله يقنص الرام يكي سوا المشي خلف الجنازه وتكذا انا تفيا اجيفا جنائز ان انت قوتا min khafa'is sunnati yana ɗaya daga cikin kuskuren da ake wa sunna ainihin khafa'in fi sunna kana cikin sunna kuma kai kuskure tunda wannan eh, idafar idafa ce wacce take ake kaddara mata fi kamar ya sahibai ya sahibai ai ya ya fi sijin nama min khafa'is sunnati ay min khafa'in fi sunnati wannan kuskure ne na sunna ai mukhalafatu sunna ah, an tambayi imam malik cewa to wannan ana nufin maza su tafi a baya shine kuskure kamar yadda wasu sai su bari sai an tafi sai su taho daga baya ko mata sai ce a'a maza ake nufi su kuma mata in za su taho to bai kamata su tsaya a gaba ba sai su bari sai an taho sai su biyo sai su biyo su taho daga baya balma jimur da yawa sun tafi a kan karhancin mata su ji jana'iza makaruni Ba da yawan lokacin wani dalilin yana sa قال رحمه الله تعالى باب babu أن أن أن تتبع su بنار Babu da yake magana a kan haramcin idan za a tafi kai gawa a cuta ana tafiya a kunna candira ana tafiya da ko a kunna wuta ko wani abu kamar ba yi wannan haramun abinda ya sa kuma saboda wa'yansu suna yin haka wai saboda kamar wani bilis ne wani wani tunani ne na tafa'uli da wuta eh, ibn habib Allah ya tsauta rama aka yi fassara abin Nuna al ibn abdul yake cewa ah, kiristoci ne suke yin haka ko bai kamata musulmi ya yi koyi da kiristoci akan abin da suke aikata shi yasa za mu gani a ciki ya kawo mana wa wasiya ta wasu da cikin sahabbai Allah ya da a gare su ta sun mutu ka a wannan kuma yana da kyau domin eh, in dai ka fahimci cewa ƙauna da soyayya ko razani da firgici zai iya sawa in ka mutu wasu su yi kuskure ko sai ka bar wasiya tun da ranka da lafiyar ka ta so ni fa ina mutu ban yadda a yi min kaza bai yadda a yi min kaza kuma inda mutum ya bar wasiya wajibi ne a cika wannan wasiyar ta qala rahimahullahu ta'ala haddathani ya amma lakin an hisham bin urwa ta'ala sama binti abi bakr annaha qalat li ahliha ajmiru fi abi idha mittu thumma hannithuni ولا تضروا على كفني حناطا ولا تضعوني بنا أنكر قول لك Hisham ibn Urwa Allah ya kansa da rahama yake cewa daga Asma'u bintu Abi Bakr to Hisham ibn Urwa bai rici bai kakarsa ba kakarsa ita ce Asma'u bintu Abi Bakr Allah ya tsara ta a gare ta to ita Asma'u ta rasu shekara ta 74 da uku a lokacin shi Hisham ibn Urwa yana ƙarami shi hisham an haife shi shekara ta 60 ko 61 ito eh gaskiya ya rike ta ke nan haka ne tunda ita asma'u ta rasu shekara ta 73 ya rike ta gaskiya ya rike ta na yi wahani ita ta rasu shekara ta 74 shi kuma an haife shekara ta 60 ko 61 har zama ya yi wayo ke to ah, cewa hisham ibn urwa ya rawaito daga kakarsa mahaifiyar babansa ke urwaki mahaifiyar babansa urwaki zuwa ita kuma ejirin sai na abokan ce yayar na na aisha wasu suka haɗa uba ɗaya amma uwa kowa da ta ita ta bar wasiya Allah ya ƙara da a gare ta take cewa da ahalinta ajmiru siyari inna rasu ku sa taron wuta ku kara kafani na akan turaren wuta a yi masa turare na wuta ana ta ajmara yi jimiru a wafawo mujmir idan kana sa turaren wuta a wani shi sa nu'aimul mujmir sun sai na umar ranar juma'a shi ke zuwa yake sanya wa masallaci turaren wuta zai aka samu wuta. mujmir akan ce jammara yujammiru tajmiran mujam wa huwa mujammirun Tunana asma'u take cewa idan na rasu in ka ɗauko liskafanin na ku sanya masa turaren wuta ajmiru fiyabi idza thumma hannituni sannan ku ɗauko turare na ruwa mai ƙanshi kamar ko na miski ku sanya shi a jikina thumma ah, thumma hannu ne ku sanya shi a jikin likafani to shi ne turaren da ake sawa mamaci ya salafu a ina za a sa masa wasu suka ce a jikin likafanin za a goga wasu wanda ce a sanya masa a kansa sannan kuma sai a sanya masa a jikin su kuma suka ce a a bibiyi mahallin alwala nasa duk sai a sassaka wannan dai saɓani da malamai suka yi akan wannan matsala kuma saɓani ne sananne ana iya sa ambar ko kafur ko kuma almis amma dai abinda ake sa wanda yake da kanshi amma wanda ba shi da kala in kuma ba shi ba ma za a iya saka kowanne manufar sanya wannan hannu shi shine ƙara tsaftace da tsarkake jikin mamaci don kar a ɗauke shi fita yana wani wari na daban saboda mutuwa da haka in dai turaren zai iya ba da wannan damar to shi ke amma ba wai ana son a sanya musu turare wanda yake mai kala na ado ba a ibn abdulbar allah ya ɗansa da rahama yake cewa da yawa daga cikin malamai sun halatta a yi amfani da miski lokacin da za a yi wa mamaci sutura amma wasu daga cikin malamai suna ga bai dace amma ai ya zo a cikin a hadisi da ibn asakir ya fitar a cikin tarihu madinatu dimash imam az a cikin nasbur raya ya karkata zuwa ga ingancin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi yana cewa afiyabu afidil mis sai turaren da yake kowanne turare shine almis guda ka kowanne turare za a iya sawa dan a tsara mamaci daga ainihin wani wari na musamman na daba. ta ce wala ta zurru ala kafani ba da kasar alha a wata nufa kuma hannu ba" ta ce sannan amma kada ku dinga yayyafa turaren akan da zarru shi ne watsa abu ko ɗaiɗaita abu kamar yadda ake wa iri in za a shuka a gona abin da suke nufi dai a shafa mata turare ba wai watsa turaren za a yi ba watsa turaren za a yi ba ah, haka ya kamata a yi a shafa mata a jikinta kamar kuma yadda muka yi bayani isnadin hadisin kuma shi ma isnadi ne wanda yake mun ma dan yi bayani fa qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani an malik an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu annahu naha an yutba'a ba'da mautihi dinari an karbo daga sa'id ibn abi sa'id al Allah ya tsanta da rahama wanda min shayin tarjumar sa al-madani almakaburi an ce masa almakaburi ne saboda kusantar makabarta da gidansa yake ya rasu shekara ta ɗaya ishirin da uku da biyar amsa ibn zuhri ne yana ɗaya daga cikin hawas na ɗaliban abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi ya hana in ya mutu a bi shi da wuta wannan ɗabi'a ce da kiristoci suke yi kuma bai kamata a mutum musulmi ya bari a yi masa haka ba قال رحمه الله تعالى قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك يحيى yake cewa aiko na ga malik ma bai yadda da abu jana'iza da wuta ba bai yadda abu jana'iza da wuta to wasu abin da suka ce shine nar din nan kaman wutar da za a tafi ana sanya turaren wuta a ciki majmaratun ko kuma wutar da za a kunna ta tashi ana ganin da haka ta wutar da za a tafi da turare wasu na ganin shine abin da malik din ya karhanta kuma ya ya kyamata Allah ya tsanta rahama قال رحمه الله تعالى باب التكبير على الجنائز باب da yake magana akan kabar bari da ake yi wa janaiza an zo sallah wanda malamai sun saɓani akan adadi nawa ake yin kabbara ya zo cikin a sayi musulun daga zai ibn aslam cewa ana yin kabbara da Allahu akbar sai ya karanta suratu al-fatiha Allahu akbar sai ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Allahu akbar to sai ya addu'a ga mahaji uku kenan ko Allahu akbar sai ya kare addu'a Allahu akbar sai a yi sallama biyar shi zai da guna aslan kuma ya jingina wannan magana zuwa ga annabi sallama ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi cewa idan za ka yi sallah akan jami'a za ka yi sallah kai kabbara biyar to amma sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare shi a lokacinsa duk wanda ya rasu sai ya duba ya ga yana ce wanda suka halarci yakin badar yana ciki to bara shi da yake shi ba gare yake ba ahlu badar yukabbiru alayhi ragowar sahabbai kuma yana musu biyar amma in mutum ba sahabi bane ba tabi'i ne sai sai masa to an karɓo kuma daga Abdullahi dan Abbas da Anas ibn Malik cewa kabbara uku uku ake kamar da Ibn al-Munzir ya rawaito a cikin littafin sa al-Ijma' Ah, sannan an rawaito ruwaya ta biyu daga ana san malik cewa kabbara uku ne to ah, amma sai malamai suke cewa wannan ruwayar ta ana cewa shekara uku kambara uku yana nufin da in aka yi uku ta yi amma mafi mafi karancin ta uku amma aka yi hudu daidai ne sai aka yi jarki tsakanin ah, wannan cewa kabbara shi ne siga ta kamar ta cika kabbara uku kuma siga ta halatti cewa shi ne yake karancin abin da za ah, to wannan ya zo daga imam al-bayhaqi kuma daga abu wa'id shaqiq ibn salama cewa su abin da suka tarar kuma abin da aka yi shine sahabbai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi kabarbari bakwai bakwai wataran biyar biyar wataran shida wataran hudu to daga baya ne lokacin sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi da ake ta tsatsara abubuwa to saboda wata maslaha sai tsayar da mutane akan kabbarawa don a daidaita sahu saboda yanzu su kuma sun shigo da bisirci annabi sallallahu alaihi wasallam to wataƙila maslaha ta cewa a tsayar da su akan wani tsari ɗaya da manzo Allah sama ya yarda da shi idan ilimi ya kuma kowa zai iya koma irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani bangaren da manzala sama ya yi tun da wani manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam shi sa ibn abdul bar Allah ya kare da a shi ke cewa in aqada al ijma'u al arba'in daga baya ma ijma'i ya haɗu a kan cewa kabbara kuɗi ne wa alaihi ko kahawul amsa game da faɗa cikin a alistiska kuma ma dai malaman garuruwan da aka sani a ilmin da ilimi suka sun tafi kan kabbara kuɗa ke yi don za a yi da jana'iza sai dai ibn abi laila ya yi shizuzi yana ganin cewa guda biyar da to a nan imam malik ya wannan bayi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعى النجاشيه نعى النجاشيه في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات an karɓo daga abu الله ta Allah ya ƙara yadda a gare shi wannan hadisi ko mustafa'un الله cewa anna rasulullah sallallahu alaihi na'a annajashiya annajashi mu da hausa muna najashi ko jimin din muna mata shadda to wannan inda hausa ne ka faɗa zalisi amma da rarci najashi ba ta shige najashi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya sanar da rasuwar najashi najashi shine ashama sunansa kenan ashamatu alhabashi wanda shine sarkin habasha na lokacinsa sarki mai adalci wanda a farko yake kan addinin kiristanci kuma yana da ƙarfin iko wanda yana da abota ta kasuwanci da zumunci da wasu daulolin a lokacin daga suke hada manya-manyan shawa, to labarinsa kuma ya yaɗu akan cewa ana adalci a garinsa a shekara ta huɗu biyar bayan jira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallam lokacin da tsananin musgunawa ya kai inda ya kai a maka ga musulmai daga kafirai to manzon Allah sallallahu ya umarci su da su yi ƙaura tafi can habasha garin najashi ya ce a can ba a ba a mutane ba a cutar mutane to sun je ya karfe su hannun biyu sai kuma labari ya zo musu ba a daɗe ba cewa ai ma mutanen maka sun haƙura sun musulunta sun ne ɗaure ashe musuluntar na umar da musuluntar hamza na abdul muttalib da kuma wata rana annabi salama yana sallah ya karanta wa najmi idha hawa mushrikai suka yi sujada tare da shi sai labari farfaganda cewa ai ta amince ashe su ajiye makamansu ba da musulmai suka juyo suka dawo ƙarƙashin jagorancin Usman bin Affan suka tafi da ruƙayya ƴar gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin nan sai tsanantawa ta karu su sai maza su mai ƙara umarta su sosai aka taru da yawa sai zama adadin da ya tafi Abasha ɗin ya ninka ya ninninka wancan wancan goma sha wani abu wannan kuma saba'in da wani to lokacin da aka tafi sai zama ƙarƙashin jagorancin Ja'far ibn Abi Talib ne Allah ya kare da gare shi lokacin da aka je sun ga karamci a wajen mutanen habasha tare da bambancin yare ka sani mutanen makka ba sa jin yaren mutanen habasha mutanen habasha ba sa jin yaren mutanen makka ba san yaren da habasha take ba a wancan lokaci yanzu dai yaren su shine amha kuma habashan da ake magana ta haɗar da eritrea da kuma ethiopia a yanzu kenan amma ta kamar mai a ina daidai ina na jashi yake ko a inda wasu suna da sanda sun je adis ababa to a daidai nan na jashi allahu ala adis ababa ita ce shi ne babban birni na siyasa na habasha kuma kaga ai daga baya aka sa adis ababa ya zama babban ta yi a wancan lokutan ba ma a nan yankin yake ba dai a cikin kutur ɗin yake amma ba lallai ne zamanto da hadith a inda yanzu ake tunani an da kaman addis ababa ta yi ma a bangaren eritrea yake to da suka je mutanen makar suka ji labari cewa gashen sun hau jirgin ruwa sun gudu habasha to sai suka samu wakilai ki hada abu rubun aka tsinci wasu abubuwa na tsaraba wanda ba a samun su a wancan yankin sai a yankin larabawa aka tafan masa da shatar da arziki aka kai masa aka gaishe shi kuma aka ce masa akwai wasu tsagiru da suka gudu suka zo da mutanenmu ne muna so ka damu shi ce so a kira wasu ka gane jashi ma kansa ya san principle of natural justice shine sai a hiyar a ka dama kai ma a ji ra'ayi a gaya maka akan me ake akan me ake tuhumarka tsararka da aka yi saboda yi ba za a zo a hukunta kamar yadda wani lokacin wasu azzalumai da gidadawan jami'an tsaro wasu lokutan suke an kama mutum yan sanda sun kama mutum suna ta jikasta su na kaɗa masu muka bai ma san me a rubuta statement kuma ake sa ta hannu abin zai baka mamaki da kuma wallahi abin yana faruwa jiyan nan muna mun je mun je high court ana wata shari'a muna gani shi wanda ake da shari'a ba ka da tabbas ba za ka ce wani ne da gaskiya ko wani ba shi da gaskiya har sai an karkare shari'a amma kakan ji shakawa ga an gabatar da mai kara ya ce shi bai ma san ne ba a Najeriya kaɗai ba ba a ƙasashe daban-daban ma ana iya yin haka dai nuna mu abin ne aka yi ina ilta takaice dai wajibi ne a gaya mutum laifinsa kuma a ba shi dama in yana da bayani shi ma ya bayani to na ja shi ya yi wannan ya ce ce ku kun ji abin da aka ce ja'far ya yi bayani bayani na balaga kamar da ibn hibban ya rawaito sai mu mutane ne mun kasance muna cin mushi muna bautar gumaka babba yana cin zalin karami muna kaza muna kaza muna shan giya muna kaza har sai da Allah ya kawo mana wannan annabi ya umarce mu da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza muka yi imani da shi muka yarda da shi muka bi shi shine su kuma wannan mutane suka dame ni suka matsa mana sai muka ji labarin a garin ka ba a zalunta kowa ba a cin zali shine muka taho a gare ka kai kuma ka karbe muka karama sai sai to kun ji abin da suka ce yanzu kaga sai kuma ku kuma yanzu sai ku dawo ku kare kan ke da ke so ai suna zagin annabi isa suna kaza suna kaza sai ce to me za ku ce gaba da annabi isa sai ya ji a farge karanto ka haya ayin ba har izuwa zalika isa bin maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط أو ya fashe da kuka manya-manyan fada-fada da suke wajen duk su masu karin da kuka da Allah wannan abin da shi wannan abin da ka karanta da irin sakon da annabi isa ya yi shi dukan sun fito ne daga buga ɗaya min mishkatin wani ce ba ƙara komai daga abin da annabi isa ya faɗa ku je ku ci gaba da zaman ku ba wanda sannan shi ma ya zo ya musulunta a alana islamahu shi annajashi din ya yi imani ya yadda da Allah labarinsa yana da tsayi kamar ina da san a darussan da muke nasira mun ware darussa ba ɗaya ba ma ba ba akan abin da shafi najashi da shi na Allah ya ƙara yadda a gare shi bai taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ya mulki ya yi mulki a habasha kuma ya musulunta yana sarkin habasha kuma ba a cire shi ba har ya rasu shi ne ya ɗaura auren annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ramlatu dinta abi sufyan ummu habiba ya ba da sadaki shi da ya rasu sai labari ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi cewa to jashiya. ya rasu anna'i shine al-ikhbaru an al a cewa na yaro. to akwai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu suna hana suna hana yin na'i to kuma ga shi aikin annabi sallallahu alaihi wa ya nuna cewa ya halatta a ayi anna'i to na'im da aka hana shi ne na alfahari da huta gona da iri amma sanar da mutuwa domin mutane su ji su zo su salarci addu'a da ji so ga shi wannan wanda ya mutu wannan halal ne ko shakka babu ne shi yasa magana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanar da rasuwar shi na jashi din kuma kafin na ja shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai ya ko da shi kafin ko kuma bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya sanar da rasuwar mutane daban-daban wasu ma kafin a san mutuwar manzo Allah ya sani ya ba da labari kamar Zaidu ibn Harithata da Abdullahi ibn Rawaha da Jafar ibn Abi Talib duka kafin ma a zo a ba da labari manzo Allah sama tun suna gida ya ba da labari dama da za su tafi yaƙi maza Allah sun ake cewa to kai zai ku kai za ka rike kinta can. in usiba fa ja'far in an sa in ka in kai shahada to ji a farin karba wa in usiba fa ibn rawa, in kai kuma ka yi shahada ibn rawaha ka to haka maza Allah sun ce Allahu akbar wa na ya rasul Allahu akbar wa na ya rasul Allahu akbar wa na ya rasul kuma shi yasa har sahabbai ma suke Allah ya ƙara da a gare su suke kwaɗayin idan an rasu to suna ƙoƙarin cewa a sanar cewa wane ya rasu wane ya rasu ibn al-arabi yake cewa Allah ya kansa rahama ko kuma kafin mu je magana ibn al-arabi anan hadisi abin da yake cewa na'a an najashiya lin-nas ya sanar da mutuwar na najashi linnasi ai ammatan ammatan ya sanar da mutane kaso kan a gaya wa mutane cewa najashi yayi wafati ya film filmat fi yawmin ladhi mata fi wasu ce ya wasu a watan rajab shekara ta tara kamar yadda ibnu jarir Allah ya tsanta da rama asabari da kuma wasu da na suka faɗa cewa ya rasu a wannan lokaci wasu kuma sun ce a kafin gabanin fatku makka ya rasu da aka kaga kenan wannan ya nuna halaccin a taro a sanar da mutuwa domin a taro a yi wa wanda ya rasu sallah wannan ya ba shi ne kamar na'ai din sanar da mutuwar da aka hana ba wanda shi wannan shi ne ana ihu ana kururuwa ana alfahari ana alfarma to wannan ya tashi daga wanda aka wanda shari'a ta yadda da shi shi yasa bai da zuwa cikin hadisi man salla ala janazatin kana lahu min al-ajri kaza to ta ya zaka ka zo kai sallah a jana'iza an ba ka sa mutuwar ba kaga tunda aka ce in an yi sallah bai lada ya kamata a sanar da mutane dan su zo su ma su samu wannan ladan kuma da wancan hadisi da Allah sun ake cewa la mutu ahadun min al-muslimin fa yusalli alayhi ummatun min an-nas yablughuna mi'a bayan da za a samu mutum ya mutu a samu mutane musulmai da sun kai ɗari a ruwa Abdullahi ɗan Abbas ma sun kai arba'in su zo su roƙi Allah ya ba su ceton wani mutum da sai sai Allah ya ba su. A ruwa Abdullahi ɗan Abbas ce ba sa shirka su zo ce Allah sa shi aljanna, Allah ka tabbatar da harshensa, Allah ka raba shi da azabar tsabari, Allah ka canza masa gidan da ya gidan da ya bari da ahalin da ya ba. Ga Allah zai ce naka. Kaga alkhairi ga mutum kuma alkhairi ga su waɗanda suka wakar Allah saboda za su za su samu lada kuma kowa ya sani zuwa a yi jana'iza alkhairi ne yin addu'a ga mamaci alkhairi ta kowane ɓangare kaga sanarwar yana da amfani ke shi sa ibn arabi ibn arabi al-maliki yake cewa idan aka tattara waɗannan hadisan za mu iya ɗaukar yanayi guda uku na farko shine a sanar da iyalai da dangi da kuma mutanen alkhairi wannan sunna ne na biyu kuma a yi kira don a gane cewa wane fa ba dama ne fa an taru a Da wannan makaroni ne na uku kuma irin sanarwa da ake yi ta jahiliya tare da ihu da koke-koke wannan shi kuma haramu yasa a cikin sayar bukari daga Ukayil da salih ibn kaisan daga zuhuri daga sa'id da abu salamata daga abu ta Allah ya kare da a gari cewa mazala sallama na'alana an jashiya. Yau mata fa qala ne a akhikum mazala Salama ya ga mana rasuwar najashi ce ku nema dan uwanku musulmi gafara wa kharaja bihim ila al-musalla sai manzo Allah sallallahu alaihi fitar da su zuwa ga al inda ake wa mutum shi ne buhan kenan wani dan sarari ne da aka ware ake yi wa mamata sallah a Makka arwayar ibn Majah ta hanyar Ma'mar ibn Rashid al-Azdi an ibn shahab fa da wasu ashabu ila al-Baqi' al-Baqi' imma Baqi' al-Gharqad wa na gaya muku baki ba ɗaya bace ba a madina sai ya fita da su zuwa ga baki amma ta buhan wani sararin buhan aka tafi aka je a yi sallah da aka a nan dama a wannan baki buhan nan ake zuwa a yi sallar jana'iza to eh, kamar yanzu ya zo kuma a cikin sahih bukhari sahih muslim daga jabi dan abdullahi Allah ya kare da a gaishe ce qad tuwfiya al-yawma rajulun salihun fil habash maza Allah ya ce yau wani mutum nagari ya rasu a habasha qad tuwfiya al-yawma rajulun salihun fil habash yau mutum nagari ya rasu a garin habasha maza Allah ya masa yayi masa shaida da cewa mutum ne nagari fa halumma fa sallu alaihi ku taho ai masa sallah a ruwayar bukhari fa qumu fa sallu ala akhikum afhamata ku zo ayi ku yi wa dan uwan ku sallah shine afhama ibn abda shine najashi din kamar yadda na gaya mu a ruwayar muslim kuma mata abdullah salihun ashamatu yau ashamatu ba wa Allah na gari ya rasu ibn hajar a cikin al-isaba ya karuwa ya ta hanyar a zam'a ibn salih daga zuhuri daga yahya ibn sa'id daga Sa'id ibn Musayyab daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa asbahana zata yawmin inda Rasulullahi sallallahu wata randa sassafa a wajen Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam fa atahu Jibril fa qala sai ga Jibril ya zo ya kawo masa wahayi yace inna akaka ashabatan najashiya qad tufiya fa sallu alaihi dan uwanka najashi ashama ya yi wa fashi tashi ku yi masa sallah ko wasa ba gula sallallahu sallama wasallam na ma'ahu hatta ja al-musalla sai da maza ya zabura ya tashi muka bi shi mu ma tare da shi sai da maza ya zo inda ake yi wa mata sallah fa saffa bihim sai ya zo ya haɗa su suka yi sahu ma'ana ya yi sahu tare da su sai kuma ya ja su salla ya yi wa shi sallah ruwaya ce wa kabbara arba'ata kabiratin manzala sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara da haka anan kaga cewa kabbarar jana'iza ana yin ta kabbara hudu kabbara ta farko a karanta suratul fatiha dan a fara godiya ga Allah a kowane hali kabbara ta biyu ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shimfida ga addu'ar da za a yi kabbara ta uku ma ayi addu'o'i wanda za mu zo a karatu na gaba mu ji addu'o'i sai kuma kabbara ta biyar a kabbara ta hudu shi ne ko a yi shi ko kuma a yi sallama ko kuma a ƙara mai ta addu'a wacce ake yi wa mace wa kabbara arba'a takbiratin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi masa kabbara wasu ci aidan salatul ghaib ce saboda shi ne jashin baya wajen a lokacin wasu suka ce a ba wani dalili da yake nuna haka ya zo a cikin sunan abi dawud daga abu hurairah annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin fa kabbara arba'a maza Allah yayi wata janaza sallah ya kabbara hudu eh, dan haka ba maganan cewa idan ra'id ne shi ta kai hudu kabbara ana yin ta hudu kuma ana yin ta sama da haka kamar yadda eh, fitihun janaza ya tabbatar sannan a cikin wannan akwai dalili akan halaccin yin sallah ga wanda ya rasu a wani gari sai ku da kuke wannan garin sai ku yi masa salatul ghaib wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i da Ahmad da da yawa daga cikin magabata amma al Abu Hanifa da Malikiya su kuma suna ganin cewa a in mutum ya rasu a inda aka yi masa sallah ba a bukatar sai an yi masa sallah a wani waje ibn abdulbar kuma ya jingina wannan maganar zuwa ga da yawa daga cikin malamai cewa to aka ce to ya maza Allah yawan da ya ce ai maza Allah kuma da bai sa shi a kai kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ko kususiya ba a tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin a cikin ta to kuma suka ce watakila shi mu za su ma an nuna masa jana'izar ya garka ne shi yasa sai ya sallaci na jashi kuma akwai abubuwa da zuwa lasa sallama ya yake da su kuma rabuwar mutane ba su da shi wanda dai muhalli ne na saɓani amma magana mafi inganci shine za a iya yin sallah ga mutum idan ya rasu ko da inda ya rasu an yi masa sallah eh, wanda suka tafi akan cewa ba za a yi ba suna da lelansu kuma lelansu suna da ƙarfi wallahu ta'ala ah, ina ganin kamar lokaci yayi ko to za mu dakata a nan in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi hadisi na gaba a cikin babu tabbara a da jana'iza abin da muka faɗa dai Allah wa ubangiji ya zama mu wanda kuma muka kuskure Allah wa ubangiji ya ce mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين نعم a'a ba wata ƙabiya da ta faɗa haka ba wata ƙabiya a jama'a me yawa ta wannan yanayi na ban tsoro da kasa take ciki da kuma hali da ake ta fuskanta na yawan kashe-kashe wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a cikin hadisin da an rawaito shi daga sahabbai da yawa musnad an abi huraira radiyallahu anhu zala tuma ya faɗa inna min ashrafis sa'a daga cikin alamomin tashin alkiyama ya faɗi abubuwa sai sai wa yakfur al-harj sannan za a zo a dinga yawan kashe-kashe a wasu hadisan mazala sama ya bayyana cewa har ma inda wanda aka shi ma bai san me aka kashe shi ba shi kansa wanda ya kisa ma bai ma san dalilin da ya sa ya kisa ba ya zama wasu ya tashi tsere ta addu'a domin wannan dabbancin da masu garkuwa da mutane da kuma ɓarayin daji suke abin ya kai inda ya kai inda ta kai suna farma talakawan da kowa ya sani ba su mallaki komai ba abincin da za su ci ma da yawa barazana ce a rayuwarsu amma a fi su a tashe su a sa musu harajin da ba za su iya bayarwa ba Ya shi suna fama da azaba ta tsadar rayuwa da raɗaɗi da kuma wato sakaci na hukumomi kowane ɓangare kana rayuwa a ƙasar da da yawa daga cikin haƙoƙinka ma ba a iya baka kana rayuwa a ƙasar da take da arziki mai tarin yawa amma rashin dace da shugabanni masu kishi yasa ana wato arzikin yana silalewa yana tafiya wani waje wanda da yawa daga cikin ƙasa ba sa amfana da arziki kana ƙasar da duk sanda za a yi bayani akan wa'insu abubuwa na rashin dacewa in ba a wasa ba sai kaji an ambaci sunan ƙasar ka za a ambace ta a talauci za a ambace ta a yawan corruption za a ambace ta a yawan ta'addanci za a ambace ta a yawan rashin da'a da rashin tarbiyya da shaye-shaye da abubuwa masu tarin yawa da yaduwar cututtuka iri daban-daban kuma a har yanzu eh, barayin daji su kuma suna saukar da azabarsu da da mugun tanadin su akan talakawa da ke zuba ba su gani ya yawan mutanen da suke kamawa talakawa ne inda ba yadda suka iya galibi idan hanya ta ɓaci masu iko ba su abin suna da hanyoyi da yawa in ta kawo ba sai su fasa tafiya in ba tsautsayi ba galibi daga matsakaita sai masu ƙaramin ƙarfi su ake bi ake kama to mun ga abubuwan da suke faruwa a wannan ɗan lokaci kaɗan abubuwan da ake yayi a social media ana hasko mana wannan ɓangaren wannan musibar da ake nuna mana yanayi ne ya kama muka ganta saboda an yayin ta a social media akwai musibu da suka haura waɗannan dan rai bai fura'i ba wanda su kuma ba a ɗauko su a haska su a social media ko dai Allah bai sa ido ya kai zuwa gare su ba ko kuma watakila rashin gata na da abin ya shafa bai kai ma har a gani a haska an kashe jami'in tsaro tsohon jami'in tsaro ko eh, jami'in tsaro murafu an ce yanzu an harbi matar shi an duk da ba san yankin labarin ba an ce wajen fitar da ita su sun harfi ta ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne Allah sannan kuma muna jin labarai da yawa akwai zaurka na hirarraki da ake da mutanen da suka kukuta daga hannun wa'annan ɓarayin daji to gaskiya mun kai lokacin da mun kasa jurewa mu yi addu'a ta shirya ga waɗannan ɓarayin إلى سيمن كيدا الدعاة النبي عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ورب لا تذر على الأرض من الكافرين الإيمان هو الدعاء أنه موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشفد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم duk abin da aka yi wa ɓarayin dajin nan ko mini ne shi azzalimai ne shi domin waɗanda suke tarewa suke azabtarwa a su ne suka yi musu abin da suke da'awar an yi musu ba in ya tabbata a musu kuma ba wata shari'a da ta yarda ta azabtar da wanda bai ji ba bai gani ba saboda laifin wani can da ya maka laifin da kana da ƙarfin da za ka iya ladabtar da shi ta halattacciyar hanya sai ku taru ku ladabtar da shi ta halattacciyar hanya ta hanyar ƙuri'a da hanyar da ake bi wajen canza shugabanni ku zaɓi waɗanda Allah zai kawo muku waɗanda za su iya ba ku haƙoƙinku da ku karanta idan kuma ba za ku iya bin halastacciyar hanyar ba dole sai haramtacciyar hanya to ta taƙaita akan waɗanda kuke zargin sun yi muku amma mutanen da suke uzza marasa makamai. ku dinga ku kashe ƴan uwansu a gabansu. su ku yi ta'addanci a kansu a hanyoyi na ta'addanci iri daban-daban wannan abu gaskiya ya kai intaha hatta kai mahukunta da sarakuna suna ba da umarnin a ɗauki doka ko kuma a yi tanadi na makamai a yi tanadi don kare kai to ba yadda suka iya saboda wanda ya zai ɗaukar rayuwarka in ya tabbatar da kana da abin da kai ma za ka gwada ɗaukar rayuwarka to zai tsaya ta ke to kuma duk lokacin da aka ce al'umma ta koma kowa yana da makami don kare kansa wanda zai tanadi makamin ne kuma ya kare ba wai don ya kare kansa ba kuma don ya cutar da wani to don haka a nan gaskiya wajibi ne mu a matsayinmu na musulmai mu sake matsalan ba wajen kan Allah ya tsare domin duk wannan labarin da ka ji muna yi saboda Allah ya tsare ni domin in baka ba tsare ka ba in Allah bai baka tsaro da kariya ba ko dai kana cikin waɗanda tarka da su ko kuma kana cikin tashin hankalin da ba ma ka san ma addu'an ma ba za ma ta iya zuwa maka da ka addu'a ta farko kenan addu'a neman tsari addu'a ta biyu kuma ubangiji Allah ya mana maganin waɗannan miyagu Allah ya kawo mana hanyoyin da za a saukar musu da jarabawa da azaba da za su fahimci sun yi kuskure in ma gyaruwa ne ta gyaru ta daina kuma wannan ba aikin wani ɓangare guda ɗaya ba ne bai kamata a kai tsaye a zagi jami'an tsaro ba tunda wanda duk yake ganin yadda al'amura suke gudana ya san akwai abubuwan da su kansu wasu jami'an tsaron abin ya fi karfin su wani lokacin ita kanta hukumar tana yin iya baki ƙoƙarinta a wani bangaren to amma abin yana buƙatar collective effort wani abin dole sai an haɗa da farar hula da hukuma da masu ruwa da tsaki ko ma mai cece su, sannan masu a shagutse da maganganu marasa daɗi ga malamai tsoron Allah su dena domin malami gatan tsaragagge ne a wannan ƙasa ba shi da wani entitlement wato wani abu da aka ware masa na musamman wanda ragowar mutane ba su da shi nufi yawan malaman nan naɗin Allah ne wani lokacin kuma wani ma shi ke mai da kansa malamu wani ma kuma kabbar al'umma ce suke mai da shi malamu to amma da zara abu irin wannan ya yi tsamari a daidai lokacin da su kansu malaman abin yana damu kuma suna a matakan mabambanta suna ɗaukar matakan da ya dace da shari'a tun da sun suna da hankali ba za su fito su yi abin da gama garin mutane suke yi ba a ba sai ka je su suna magana cewa su ai yanzu malamai ma yan san rai ne yan san zuciya ne da an rufe musu baki iri-iri yanzu ga abubuwa suna faruwa da za su fito su tofin alaƙi ne ga gwamnati ba a kuma yadda muka faɗa a hudu mai ranar juma'a da ta wuce tofin alaƙi ne ga gwamnati bai taɓa gyara al'umma bai taɓa kawo al'umma mafita ko warwarewar matsala hasali ma waye kai malamin da za ka yi tofin alaƙi ne ga gwamnati inda ma za a ce nasiha ga gwamnati to ita kanta nasiya ga gwamnatin waye kai na kai malamin shin sautin ka yana iya ita zuwa ga gwamnatin ko kuma mutanen da suke sauraron ka gwamnatin ne akwai sanda da ka ɓata lokacin ka, wanda ka ci gaba da gaya wa mutane abin da shari'a ta tanada wanda idan suka yi Allah zai ba su tsaro da kariya kuma ka kwantar musu da hankali a kowane akwai tabbas a cikin malamai wadda ko ɗan <clears throat> suka ce gwamnati hankalinta yana kai ta jimi suka ce to irin wa'annan in suna da halin da za su iya ganawa da hukuma su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ko da wannan zai zama sanadiyar rasa wata maslaha ta su in dai ba mutuncinsu da addininsu da rayuwarsu ba to ya zama wajibi gare su ci kuma da muka shaida na ga manyan malaman mu a matakai mabambanta suna yin ina kokarin su mitin mitin mitin mitin a yi wani a ido da ido a zaɓo 'yan su su ware su yi mitin wani lokacin a yi shi visually ko virtually a yi shi a abin nan sawa'u ko audio ko visual duka ana yi ko yau yau ɗin nan akwai gagarin mitin da za a yi na masu ware tsaki na Supreme Council of Shari'a kuma duka akan matsalolin al'umma ne akwai lokutan da mutum ya taka ma ko ya biya kuɗin mota ya tafi inda za a tattauna ɗin don samun solution ba ma samu za a mayar masa da kuɗin motarsa to wannan duka cikin aikin da malamai suke kuma da zai yi gaba ɗaya malamai su taru su yi aiki iri ɗaya wa makanin mummina liyarfiru كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة Wani yanzu الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا da Allahun? yarjo ila lallahu lallahu yahzar haka kuma ake yi akwai malaman da suna da suna da alƙalami wanda yake mai kaifi in suka yi rubutu da shi rubutun yana yin tsayi akalla ta waɗansu lungunan da sakunan yana isa inda ya kamata a gan shi a sauke na kuma wallahi suna yi wasu su yi da yaren local languages wasu su yi da yaren turancin kuma sun iya sun kware kuma kullum a cikin yi suke suna analysis suna yi kuma suna saki akwai malaman da su kuma Allah ya ba su harshe kuma Allah ya ba su kiba da daraja da girma kuma suna magana ana iya ji suna hawa mimbari su ba sai na ce muku malam wani malam wani ba amma hatta a cikin kibar ulama wanda suka hawa mimbari suka yi magana akwai malaman da su kuma suna da sikan siyasi suna da nauyi na siyasa wanda suna da ƙarfin da in sun ce suna son su ga shugaban ƙasa ko wasu ba su zaki suna iya gani kuma suna ganin yanzu a ɗan tsukun wannan ta ƙarƙarewa al'amuran nan sama da su ɗaya su waɗanda suka isa ma cikin malaman sun zauna da shugaban ƙasa ke nan ƙarshe kuma dai kukanmu suke isra kuma ba gaban kansu galibi suke ba sai an zauna an tattauna an ji ra'ayoyin malamai da masu ruwa da tsaki wani lokacin abin da zai baka takaici ga mutum yana ana kiransa da suna malami amma kaga yana ta kumfan baka wai malamai ba sa kaza ba sa kaza la'alla ko shi bai kai matakin da akwai abin da sai an sa shi a ciki akwai abin da wata kila wakiltar ka ake yi kai ba sai kayi ba kuma ana maka wakilcin da ya dace to haka ba zai yiwu tsadar abinci mu dau alhaki mu dora wa malamai ta tubar tsaro mu dau alhaki mu dora wa malamai alhali su waɗannan malaman idan kuma al'amari na siyasa izo kuma su ake zagi a ce suna tsoma bakin su akan abin da zai shafe su din ne dai waɗanda aje ake cewa lalle lalle sai su yi magana yanzu kuma wani abu ya zo wanda kila wasu mutanen su yi suna da misali ce kaji malaman nan suna tsoma bakin su mu yanzu ba mu kare da da wani malami amma fa a iya wurin siyasa kuma yanzu da ake cewa mutum ya fito izaki gwamnati ko ya soki gwamnati ba dole sai ka mara wa gwamnati baya ba wannan wata watakila kana da hujjarka da dalilinka amma dai ka sani da abin da kake yi akwai abin da shari'a ta yadda da shi akwai abin da shari'a ba ta yadda da shi kuma Allah zai tambaye ka akan duka abubuwan da kake amma wata irin gudunmawa mutane suke bawa malaman da suke yin zafi kamar sa faɗo daga mimbari wajen faɗar laifukan gwamnati. Babu ba. illa iyaka idan ko malami ya yi taɓargaza ita kuma gwamnati ko da gayyatarsa aka yi sai dai kawai masu ɗan ƙarfin halin da su raka sa firi malam wani firi malam wani sun ta kenan a iya platform na social firi malam wani iyakacin gudunmawar da za a ba wa kuma yawanci abin da mutane suke buƙatar malamai su yi abin da ya saba wa doka ne da ka'ida ba a yi shi a shari'ar musulunci ba kuma a tsari na dokar ƙasa ba haka yake sannan banta malaman nan mafi yawancinsu koyon karatun suka wasu ma sun koyi yadda ake isar da karatun don haka suna bin karikalam ne da tsari ba zai yiwu kai da ba koyan da awar kai ba kuma ka gaya musu ga abubuwan da za su yi magana kai ga abubuwan da za su yi ni a fahimta ta masu aiko mana da sakonnin nan masu dina sai kawai wani malam sai fa kun tashi sai fa kun faɗakar da mutane akan kaza yadda ka san wani daraktar ka a wurin aiki kamar principal ɗinka sai fa kun tashi kun yi kaza kai da gaji ma kaga babu malami ko fa ba ko sallar juma'a zai zo mai irin wannan magana sai ya bari za a ta da sallah zai shi ba ma ya buƙatar hudubar taka shi baya cikin mutanen lalla ko yana cikin aljanu ne Allahu a'lam sai fa kun yi wa mutane magana malam sai fa kun ja hankalin gwamnati akan kaza kuma kila in ka ja hankalin ma an kai mai jan ne baya nan san da ka kuma gashi ya zo ya baka istidraki saboda haka jama'a yadda ya zama wajibi akan malami haka ya zama wajibi akan ka kai da ba malami da malami da ɗan kasuwa da ma'aikacin gwamnati da kwararre a wani fanni da masu sana'ar hannu da kuma jami'ai na kowace irin hukuma kowane ɓangare suna da haƙƙi da nauyin da za su iya saukewa a raƙalli takajir nauyi na addu'a da neman Allah maɗaukakin ta ya kawo mana wato sauyi daga wannan yanayin da muke ciki Allah ya tsare mu ya tsare dukiyoyinmu da rayukanmu kuma wannan jarabawa da aka jarabe mu ita Allah ya sa mu ci jarabawa nan ƴan uwanmu da suka rasa rayukansu wanda masu masu fashin daji suka kama har suka kashe su kwanan suka kashe wani malami a kofa bese a can kasar kebi wanda an ce ma shugaban ƙungiyar jama'a za ta biya ne na wannan yankin wannan duk wani ɗan adam ko da ba shi ko shugaban kan aka kashe a irin wannan kisa an zalunce shi kuma sai zuciya ta motsa kowane irin mutum ne ballantana mutum ne kima da daraja ma irin wannan saboda ka wajibi ne muyi addu'a addu'a akan su wa'annan Allah ya karɓi su wa'anda suke hannu ubangiji Allah ya kubutar da su wa'anda aka tafice aka karɓe musu kuɗinsu da abin da suke rayuwa da shi Allah ya mayar musu da mafi alkhairi wanda aka jikkata aka yi wa rauni ubangiji Allah ya zasu lafiya wa'anda aka tsorata aka firgita aka hana su fita zuwa wajen neman abincinsu Allah ya ba su mafita su kuma masu yin wa'annan abubuwan Allahumma anzil rijzaka wa azabaka alayhi Allahumma khudhum akhdha azizin muqtadir Allahumma mazzik shamlahum wa farrij jam'ahum ba wata addu'a da zamu iya musu sai haka ubangiji Allah ya azabtar da su irin azabar da yawa azzaliman farko Allah ya gaggauta kawar da su daga doron ƙasa ya wulaƙanta su ya kaskanta su ita kuma hukuma muna roƙo in tana da ke tana da niyya kawo ƙarshen wannan abu ubangiji Allah ya ba ta hikima da basira wajen kawo ƙarshen wannan abu jami'an tsaronmu Allah ya ba su sabati da ƙoƙari da da da ƙarfin hali wajen ƙwato wa talakawa haƙƙi wanda kuma duk yake amfani da wannan matsalar ta tsaro domin azabta kansa Allah ka hana masa jin daɗin arziki idan shugaba ne na siyasa Allah ka kwace shugabanci ka tashi shi in jami'in tsaro ne ubangiji Allah ka ɗaiɗaita shi kar ka bashi nasara matsalolinsa na ƙashin kansa Allah ka sa wanda ya ɗauki wannan hanyar a matsayin hanyar da shi zai azarta kansa Allah ka sa ya zama cikin wa'anda Allah zai jarraba a cikin wannan matsala talakawa kuma ubangiji Allah ya tausaya mu mu kuma Allah ya gyara mana tarbiyyar mu ya ba mu ikon da'a da ladabi da bin dokokin Allah da kuma bin dokoki da tsare-tsaren da za su eh, lamunce rayuwar mu rayuwa ta karamci subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin